بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin atbu a nan bauchi a yau biyar ga watan ramadan shekara hudu bayan hijira 27 ga watan uku shekara 2023 miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke karatu a cikin suratul bakara allah albarkace mu da ita da dukan alkur'ani jiya da kuma karatutukan da muka yi daga shekaran jiya da ranar da take bayanta duk ayoyi ne da suke da alaka da juna waɗanda suke magana akan ahlul kitab da kuma ƙalubalantar addinin musulunci da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma da Allah maɗaukakin sarki da kansa matsaloli manya-manya muka karanta a waccan darasi na kwana biyu kwana uku da suka wuce da magana dangane da yadda ahlul kitabi suke wato ƙalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin maganganu na reni a gare shi ta wajen idan sun zo kiransa su rika ce da shi ra'ina Allah ya ladabtar da mu muminai kar mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ina sai dai sahabbai su ce da shi unzurna a darasi na gaba kuma sai muka karanta ayar da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana dangane da hana yawan tambayoyi tambayoyi irin wanda ahlul kitabi suke yi wa annabawansu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl sannan kafin ta kuma mun karanta ayar da ta yi magana akan matsalar annasku wanda jiya muka yi waɗannan matsaloli guda uku suna da matukar muhimmanci da ya kamata mu faɗa zance a kansu da kuma fayyace waɗansu matsaloli da shubuhohi waɗanda ɗalibin ilimi zai so ya ji mun taɓa su ƙarancin lokaci da kuma taƙaita tafsirin yasa ba mu faɗe su ba amma a yanzu na mun ware wannan lokaci ta hanyar da za mu ɗan koma baya saboda mu taɓa kowace daga cikin waɗannan matsaloli ko da kaɗan kaɗan ne Zakan za mu sake karatu tun daga ya ayyuhal na amanu la Kulo ra'ina sai ka gangaro har zuwa inda muka tsaya jiya sai mu ciro da waɗannan matsaloli daga ciki a matsayin fa'idoji daɗe akan wanda muka yi a baya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا نعم وللكافرين عذاب أليم نعم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين مشفقين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء نعم والله بفضله عظيم Allah madaukakin sarki ya ce bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya waɗanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina idan za ku yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ku rinka ce da shi wa qulun zurna ku rinka cewa unzurna kar ku rinka cewa ra'ina sai dai ku rinka cewa wato unzurna ka dakace mu ko ka dube mu ko ka jira mu wa qulun walakin qulu unzurna wasma'u kuma ku rika sauraro walil kafirin azabun alim waɗanda suka kafirta suna da azaba mai raɗaɗi da take jiran su ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin waɗanda aka bai wa littafi da su da mushrikai ba sa fatar ba sa kaunar an nazzala alaikum min khairin min rabbikum wai a saukar muku da wani alheri daga wurin ubangijinku wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha sai dai Allah yana keɓance rahamarsa ne ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma a cikin waɗannan ayoyi duk da fa'idojin da muka faɗa muna da bukatar ƙara faɗaɗa bayani akan abin da ake nufi da Allah maɗaukakin sarki ya ce kar ku yi koyi da waɗannan mutanen da ke cewa ra'ina wato kar ku zama kuna koyi da yahudu da nasara a irin maganganunsu da ya shafi addini idan za ku yi magana ya zama kuna da magana da tsari irin na addinin ku mai kunshe da ladabi da nutsuwa da kuma nuna girmamawa da al'amuran addini amma idan kuka ce za ku rinka koyi da waɗanda aka ba wa littafi to kwa iya kafirta kamar yadda Allah fara a wata ayar ya yi ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum idan kun ce za ku bi su za su iya mata ku yi ridda bayan da kuna muminai to wannan ayar da muka karanta ibnu kathir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yace na Allah ta'ala ibadahul mu'minina an yatashabbahu bil kafirin a cikin wannan aya Allah yana hana muminai a kan su rinka yin kwaikwayo ko kamanceceniya da kafirai fi makalihim wa fa'alihim a cikin irin maganganunsu da ayyukansu wannan wani babi ne da ke da faɗi a wannan zamani namu zamani ne da muka fi bukatar nasiha da karantarwa a kan yin aiki da abin da wannan aya take kunshe da shi na hana musulmi kar su rinka koyi da yahudu da nasara duk da cewa alkawari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na Allah akan mutane ƙaddara sakauniya za ta sa mutane za su yi ta koyi da yahudu kuma mutane sai sun mai da ɗabi'a da al'adu irin na yahudawa abin koyi abin ado abin takama abin alfahari menene abin koyi a wurin yahudu in dai ba ƙauyanci a wurin mutum ba ta yaya mutane suna kan fata aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da duniya suka ki karɓa kai ka karɓa kuma ka ce za ka yi koyi da su kai da kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da littafin Allah wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ta ya za ku kafirce bayan kuna da ayoyin Allah ana karanta muku kuna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da ku ku ji wannan bai ishe ku ba har sai kun yi koyi da kafirai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum duk wanda ya zabi irin nasu fa yana tare da su ne tsarin addini da Allah ya ya san akwai yahudu akwai nasara amma ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci wannan shine addinin da duk wanda bai bi shi ba ya bata idan yahudu da nasara suna burge ka a wani tsari irin nasu kaga ya fi kayatar da kai akan irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kana yaudarar kanka ne da kake ce Muhammadu Rasulullah kawai ka bi su ya fi maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan abin da Allah ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ya rungume su ya kaunace su har cikin zuci to ya zama nasu ba namu bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullah bin Umar Allah ya kare yarda a gare shi riwayan Abu Dawud kuma ingantacce ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane suna burge shi yake kwaikwayon su yana bin irin tsarinsu, to ya zama nasu shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama ce hadal hadithu aqallu ahwalihi annahu ta Harimar, ta tashabbuh bihim wannan hadisi mafi karancin abin da ke koyarwa shine ya karantar da mu cewa haramun ne a yi kwaikwayon kafarai. wa in kana zahiruhu yaktabi kufran mutashabbih bihim kufran mutashabbih bihim yace duk da cewa ma hadisin a zahirinsa zai iya nuna idan ma kai kwaikwayon su ka zama kafiri ba kawai zallan haramun ba tunda hadisin tunda Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum to akwai tsoron cewa sai ka je lahira manzon Allah ya ce ba su wani yake burge ka ba bi su banda ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa addininsa daban na yahudu daban na kirista daban to haka in dai addinin muhammadu za yi sallallahu alaihi wasallama to ba ruwanka da wani abu a cikin addinin yahudu ko a tsarin rayuwarsu ya burge ka duk abin da ke da alaƙa da harka ta ci gaban duniya nan kana iya kwafa a wurin kowa da yahudu da nasara da masu bautar gunki da koma wane ne wannan harka ce ta duniya amma idan ana magana akan harka ta rayuwa ta addini da kuma harka ta abin da ka ji kana ƙaunarsa har ya zama maka lifestyle to wannan kan sai dai a wurin addinin musulunci ko musulmi za ka koya ina fata a gane bambanci ga kaɗan daga cikin wuraren da annabi sallallahu ya nuna mana bambanci na addini da aƙida tsakaninmu da yahudu da nasara akan al'amura na rayuwa da farko shine annabi sallallahu ya nuna mana mu bambanta kanmu da yanda yahudu suka kasa addininsu, su mu bambanta kanmu da yanda nasara suka bambanta addinin su idan muka rika saɓani a cikin addini muka rika raba addini kungiya kungiya kowa yana alfahari da tasa ƙungiyar, yana gani kowa fatacce ne idan bai bi nasa ba ya ce wannan ya yi halin yahudu da nasara Allah maɗaukacin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarraku wa talafu min ba'di ma humul bayyana Allah ce kar ku zama cikin kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa bayan wato hujjoji mabayyana sun zo gare su wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma da suke jiran su duk waɗanda suka raba addini suka sassaɓa a cikin sa al-imam tabari imam mufassirin karkashin wannan aya sai ce ya'ni bi zalika jalla sana'uhu wa la takunu ya ma'shara alladhina amanu kalladhina tafarraqu min ahli kitab yana nufi kar ku koyi da ahlul kitabi ku rarraba addinin ku me yasa saboda hadisi na Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi a cikin Abu Dawud da wasu cikin malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yahudu sun raba addinin su sun kakkasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasa addinin su kashi saba'in da biyu ya ce ni ko al'ummata za su yi koyi da su har sai sun kakkasa addini kashi saba'in da uku to dukkan su ko wuta za su je in banda kwaya ɗaya da su ɗan waɗancan ɗin da waɗanda suka bi irin nasu a cikin al'umma ta bi ɗan wuta ne haka a cikin tsarin addini hanyar addinin Allah guda ɗaya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ku bi hanya ta kwaya ɗaya kar ku rarraba wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili mun fahimci wannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu dangare da aƙida. kar mu rinka bautar kabari kuma kar mu rinka girmama kabari kuma kar mu mai da kabari kamar wani wuri na musamman wajen ziyara makabarta zuwa ziyarar ta addini ne amma a mai da wani kabari ya zama na musamman idan an je ziyarar kabari shi wannan kabarin sai an ziyarce shi kuma ya zama daban da sauran sai an ɗaukake shi sai an yi masa wata alama ko a yi masa gini ko a yi masa ado wanda zai sa in an zo za a gane wannan wani na daban ne wani wani ɗaukakakke ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan halin yahudu ne idan kuka yi koyi da su kun zama irin su hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cutar ajali ya ce ga mutuwa ta kusa da shi amma kuma yana lullube da mayafi a fuskarsa sai ya kama mayafin sai ya ɗaga sai an ga fuskarsa sai aka je yana cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sun rike sun rike kaburburan annabawansu a matsayin wurin bauta wurin wurin sallah sai yana cewa ala la tattakhidhu qabri watanan yu'bad ina jan muku kunne ni kar ku mai da kabari na ya zama gunkin da za ku rinka bauta masa don haka koyi da yahudi ne ka da wani kabari ko kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka je ka tashi a gaba kana addu'a wato kana neman albarkar kabarin kana neman kiran kabarin kana neman na kabarin ya baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nema a wurin Allah kuma ya ce mu ma mu nema a wurin Allah idza sa'alta fas'alillah bai koyar da al'ummar ta ko sabansu su rinka roƙonsa ba sai dai su roki Allah da shi ma yake roƙo to ballanta na wani ma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka hali ne na yahudu da nasara bautar kabari hali ne na yahudu da nasara neman tabarruki a jikin kabari wani kabarin ma a mai da shi kamar ɗakin kaba ana masa ɗawafi ana zagayawa kamar yadda ake yi wa waɗansu kaburbura na waɗansu da ake cewa waliyai ne wannan hali ne na yahudawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mu yi koyi da wannan wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim abu na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana fitinuwa da mata yana daga cikin halin yahudu kuma ya umarce mu da mu saba da su akan wannan yahudu sun wulaƙanta mace amma sai suka fitini da mace suka ajiye mace wato matsayin da Allah ya bata suka hana ta su kuma sai suka ajiye ta a wani matsayi na daban da ya sa ta zama fitina a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mu ji tsoron Allah mu kiyayi fitinar mata ma'anar fitinar su shine sakan musu ta da za su fita suna tabarruji ko ina ana ganin su a cikin tsaraicin su ba tare da an koya musu ladabin da za su lullube kansu ba me yasa Allah ya bambanta halittar su da halittar namiji Allah ya ɗaukaka su ne da wata ɗaukakar da yana so a riƙa mai da su kamar yadda kake ɗaukan zinariya da azufan da ƙoye su ake idan an zo ajewa duk wani abu mai daraja kuɗi ko wani abu mai daraja ƙoye shi ake ba a ajiye shi ya kwana a waje in ba ka bone ɗaukewa zai yi to kamar haka ne mace tana da darajar da in aka zo sai dai a ƙoye ta a kulle ta idan ka barka a iska iska za ta ɗauka idan iska ba ta ɗauka ba ɗan iska za su ɗauka haka shi yasa yace kar ku yi irin haka haka yahudu suka lalace yace idan kuka yaka za ku lalace irinsu. su hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id Al-Khudri cikin riwayar Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna duniya hulwatun khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa wannan duniya da kuke ganin ta wata 'yar halawa ce mai daɗin ɗanɗano Allah zai ba ku dama kuma ku rayu a bayan ƙasa ku more irin yadda na baya suka more kar ku yi irin nasu domin za ta ja ku irin yadda ta ja su yace ku ji tsoron fitinar duniya kuma ku ji tsoron fitinar mata yace saboda farkon fitinar banu isra'ila akan mata ne haka ku saba wa banu isra'ila yahudawa kar ku sakan ma mata ta yadda zai zama a sanadiyar su kun halaka irin yadda su suka halaka sanadiyar mata wuri na hudu shine kar mu koyi da su akan tsarin bukukuwa irin nasu bukukuwa irin waɗanda ake mai da su anniversary bukukuwa irin waɗanda ake mai da su festivities bukukuwa irin wanda ake mai maimaita su daga lokaci zuwa lokaci ko ci shekara a yi musamman wanda za a alaƙanta shi da addini manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zo madina sai samu mutanen madina suna da waɗansu ranaku waɗanda suke yin bikin kowace shekara idan ta zagawo annabi sallallahu alaihi sallama sai ce kad kumullahu bihima khairan minhuma Allah ya canza muku da waɗansu waɗanda suka fi waɗannan sai da mu a addini komi muna da namu ka bi namu sai ka zauna lafiya in dai kana so ka bi ni to ka bi wanda na zo da shi saboda Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa yana da nasa tsarin waɗancan suna da nasu ko kuma kuna da naku Allah ce li kulli ummatin ja'alna man takan hum nasifu kowace al'umma suna da tsarin addinin da Allah ya musu wanda da shi za su ku irin naku kenan sheka a ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga a cikin hadisin na na Aisha Umar yana faɗa akan ranar sallah waɗansu suna wasa sai ce a'a inna li kulli qaumin ida kowace al'umma kowace kowaɗansu mutane suna da ranar bikin su fa da suke da suke gadara suke alfahari da shi wa hadha iduna mu ma wannan ita ce wannan shine namu ka bar yara su sake yau ranar sallah haka idan aka zo ranar sallah shine namu abin alfaharin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ranar juma'a ranar idi ya nuna mana ranar sallar layya ranar idi ya nuna mana ranar sallar azumi ranar idi muna da wani ban da shi da duk wani wanda ba shi ba kuma zai zama koyi ne da yahudu musamman bikin da za a jinjina shi da haihuwar wani wani shehi ko wani wali ko wani malami ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gara ma kai wasa da wani malami ko ni shehi shi wannan ta yiwu abokin wasan ka ne amma manzon Allah ba abokin wasan ka bane tsarin biki a musulunci ana jinjina shi ne da wata ibada mai muhimmanci kamar ibadar an gama sai daga cikin rukunan musulunci na gama aikin hajji sai a yi idin layya an gama ɗaya daga cikin rukunan musulunci na azumin ramadan sai a idin karamar sallah an yi sallar juma'a a yau sai a yi idin ranar juma'a dukan suna da alaka da wata bauta ce da take cikin rukunan musulunci amma saboda an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma mu ce saboda kiristoci su sun ce an haifi annabi isa suna kirsima don haka mu ya kamata mu ma mu yi biki haba yanzu a wurin su ya kamata mu koya inda za mu koya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam law kana khairan la sabaquna ilai da su suka riga mu fara farawa haka kuskure ne a addini mutum yayi koyi da su saboda su sun dauka suna idul milad mu kuma mu idul maulid ba wani buki a musulunci sai bukin da addinin musulunci ya san da shi kuma duk wani bukin da yake da muhimmanci a musulunci wallahi ya kai manzon Allah yi magana a kai kamar yadda ya faɗi sallar idi ya faɗi sallar azumi ya kuma faɗi ranar juma'a ya kai a ce manzon Allah su salama ya ce ni ma ranar haihuwa ta ku yi biki inda ya kai haka wallahi manzon Allah sai ya faɗa amma tun da manzon Allah su salama bai faɗa ba lallai ba addinin sa bane Allah ya samu dace wuri na biyar shine koyi da su akan tsarin sa tufafi idan akwai ni tufafi da aka san zallan na arna ne wannan daga an gawa ne an san arne ne to haramun ne musulmi ya sa wannan kaya. hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare yarda a gare shi da babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya sa waɗansu kayayyaki guda biyu set jajaye waɗanda aka yi musu rini da jan rini an san waɗansu mutane kafirai a yaman irin wannan shi ne irin shigansu kun san irin mutane masu sa jajayen kayan 'yan buda a ƙasar thailand da ƙasar india akwai irin waɗannan mutane ko kana ganin wannan kayan kasan nasu ne to irin haka ne su ma waɗancan kafiran kayan da suke sawa kenan sai ya gan shi ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadihi min siyabil kuffar wannan kayan arna ne falatal bas a karka ƙara tsawa hadisin yana cikin sayyid muslim sana akwai hadisi daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi cewa shi umar ɗin ya rubuta wa musulmi da suke azerbaijan ɗaya daga cikin jihohin musulunci ya ce a gaya musu cewa iyakun wata na'um wa zai ahli shirk kar kowa ya yarda ya rinka sa kayan da an san mushirkai ne suka saba sa irin wannan kayan wato a taubul mu'assar a wancan zamanin kaya ne da ake rine shi wanda waɗansu mutane kafirai an san su wannan irin kayansu ne da shi ake gane su kamar yadda yanzu a musulunci in aka ga mutum da jallabiya galibi ne? musulmi ne ka ga mutum da jallabiya farkon abin da zaka tuna kuna haɗuwa a wuri za a yi sallah ya kuce tafaddal ya ku tura shi ko da ko da kan yanci ne shi za ku tura saboda alama ce ta musulunci to shi ne yace duk kayan da ya zama an san irin su ne suke sawa to karkasa Ali ibn Abi Talib ya taba sa kaya mu asfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ransa ya faci yace a ummuka amaratka bi hada ya zaka fassara wannan a ummuka amaratka bi hada ni ba sai na fassara ba sai ce a'a sai ce to sai ce ya rasulallah in je in wanke ne yace bal ahriq kuma je ka kona dai yi haka ne don ya nuna masa tsananin da yake kansa akan maganar sa kaya wanda ba na musulmi ba malamai suka ce ma'anar kayan da ba na musulmi ba shine wanda an san wannan na kafirai ne zalla amma idan kayan musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna sawa irinsa duka iri ɗaya ne na ado wannan ya halatta da kar ku ɗauka na ce kar a sa shirt kar ku ɗauka na ce kar a sa t-shirt kar ku sa na ce kar a sa coat a ni ma ina sawa wannan ba haram bane fa'ida ta gaba ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu saba wa yahudu da nasara akan sa gemu ya ce su ba sa son yin ado da shi mu kuma mu yi ado da shi wannan fa in ji Muhammadu Rasulullah in za ka karɓa gashi hadisi daga Abdullahi dan Umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful mushrikina ku saba wa mushrikai ahfu shawari ku rinka rage gashin baki wa auful liha amma ku rinka cika gemu imamu muslim ya rawaito Allah ka sa mu ya cika hadisin abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jazzu shawari ku rinka yayyanke gashin baki wa arkul liha amma ku rinka cika gemu kar ku taba su khaliful maju ku rinka saba wa majusawa Allah ya maka albarka da wannan gemu abu na bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine cewa ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu rinka saba musu da shi idan mutum ya fara furfura gemunsa ya fara yin fari to ya rinka sa masa lalle irin wannan abin da ake sawa da yake rina shi din nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi abubakar haka yake yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yahudawa ba sa son sa wannan don haka ku rinka yin haka don su ku saba musu abu na gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu mu rinka mu'amalantar mata ta yadda za mu saba ma yahudu su yahudawa sun kasance idan mace tana haila sai su nisance ta su kyamace ta ba za a ci abincinta ba idan an dafa ma sai dai a bata nata a can gefe ba za ta ci tare da mutane ba sannan a kulle ta a gefe ba za ta rinka taɓa mutane ba yadda ka ga kare haka ake mata sai a jefa mata sai a rufe kofar sai da ta yi tsarki sai ta fito ta shiga cikin mutane shine sai muminai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da amsa da kansa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna zuwa ƙarshen ayoyin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah duk wata mu'amala da ake yi da mata ku yi tare da matan da suke haila amma ban da jima'i sai yahudawa suka ja ka sai suka ce kai ma yuridu hadha rajul an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fi wannan wani irin mutum ne duk wani abu namu na tsarin mu sai ya saba mana wannan shine muhammad din sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na yahudawa shi kuma sai ya dauki wata hanyar daban ba shi ba yahudu kai ne dai ban sani ba yaya na kai ki waɗannan ƙazaman mutane da suka wulaƙanta mace yau in a cikin gida mace tana haila kowa sai ya sani kenan a wurin yahudu haka suka wulaƙanta mace suka mai da ita kamar kare amma yau ita ce wai za ta rinka jin cewa gara tsarin turawa gara tsarin musulunci ya sa a takura kai a yi wane ne yau don Allah waɗannan mutanen da suka mai da ke gara karen garin su za su sa kare ya ci abinci tare da su har su iya wa kare kis amma mata kuma tana kulle a can ba sa alaka da ita waɗannan mutanen dafa shi ne civilization ɗinsu da musulunci ya zo ne suka ɗan gane suna jin kunya suka fito da mata waje waɗannan mutanen wai su ne mace za su ce tana sha'awar arin su tabar na addinin musulunci tabar na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan daga cikin abin da Annabi sallallahu ya koya mana mu saɓa musu shine akan tsarin azumin mu daban da irin tsarin azumin su daban ya ce mu mu rinka sahur ya ce su ba sa sahur idan za su yi azumi ku ku yi sahur don ku saba musu sannan ya ce su ba sa gaggauta shan ruwa sai su bari sai dare yayi ku kuma rana tana faduwa ku buɗe baki saboda ku saba musu sannan azumin ashura da tasu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu suna azumin ashura su yahudawa sai ce ku ba ku fara azumin sai sahabbai suka ce masa ya rasulullah yahudawa ma fa suna yi sai ce to idan Allah ya kai mu baɗi kuwa ni sai na saba musu sai na yi hadda ranar tara kafin in yi goman sai annabi sallallahu ya rasu kafin shekarar sai zama sunna a gare mu kar kai irin nasu ka yi ranar ashura kadai sunna ne amma ka hada tare da ranar ɗaya rana kafinta ko rana bayanta ta sai kai ranar tara da goma ko kai goma da sha ɗaya ko kai dukan saboda khalifin yahuda don a saba ma yahudu wani a takaice wurare guda goma kenan da muka gane a musulunci yadda Allah ya nuna mana yadda ake saba ma yahudu yahudu ba abun koyi bane kar ka ɗauka yahudu suna da wani abun bankaye da har za mu iya koya a wurinsu duk abin da suke da shi na science and technology wallahi dama namu ne suka karba. ba abin da suka sani ka karanta tarihin musulunci da islamic civilization da history of islamic civilization wallahi za ka gane duk wani abu na science na medicine na technology na zamani zaka samu tushen sada daga wurin malaman musulunci aka samu haka babu wani abin da yahudu zai nuna mana yanzu ne muka tanke muka take namu darajar sai suka zo suka karba bayan sun ci mu da yaƙi suka ci mu da yaƙi na kwakwalwa suka ci mu da yaƙi na ilimi har ya zama yanzu mu ne za mu rinka alfaharin mutum yana so ya koyi wani abu a wurin su me za ka koya a wurin yahudu Allah ya dawo mana da darajar mu aya ta gaba ما ننفق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير باوة آية دزام شافتا face sai mun zo da wata ayar da ta fi ta amfani ko kuma kwatankwacinta shin baka sani ba cewa Allah mai iko ne akan dukkan komi matsalar da take da alaƙa da muhimmanci a nan da ya kamata mu taɓa ita ce matsalatu na sunnati lil shin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana iya shafe aya mun ɗan taɓa wannan matsalar kaɗan jiya amma ga yadda al'amarin yake malamai sun rabu kashi biyu akan bayan sun yi ittifaki cewa aya tana iya soke aya wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzi sannan ma nan min aya aw nunsiha na'ti bi khairin minha to amma inda abin yake shine shin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutawatir ko ahad shin shi ma zai iya dakatar da aikin wata aya sai dai a yi aiki da hadisin a bar aya wannan shi ne abin da muka ce an samu maganganu biyu malaman mazhabar hanabila karkashin jagoranci shi imamu ahmad ibnu hanbal da kansa allah ya masa rahama ya ce a'a sunna ba za ta iya soke alkur'ani ba saboda aya ita ce soke aya don allah ce wa iza baddalna aya makana aya sannan allah ya ce na'ti bi khairin minha aw misliha kaga ko aya kwatankwacin ta ko ayar da ta fita amma ba za ka samu hadisi kuma ya zama khairun min al-aya ba wannan shine babban dalilin su waɗansu malamai kuma suka ce a'a hadisi yana iya soke aya wannan ra'ayin shine ra'ayin da babban malamin nan a sheikh muhammad al-amin shankiti a cikin littafin sa muzakkiratu usulul fiqh akan wannan ya tsaya yace wannan maganar kafirin jaye saboda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ayar alqur'ani duka daga wurin wa suke daga wurin Allah suke alqur'ani Allah ya yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da shi ya karantar hadisi kuma Allah ya yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da annabi sallama ya faɗa amma da harshensa da irin ta'abidinsa wancan kuma bi lafzihi wa ma'ana na Allah ne wannan kuma bi lafzin nabi sallallahu alaihi sallama wa ma'anahu amma kuma asalinsa daga Allah ne domin wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahayi ruha haka idan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo da abu Allah ya ce ku karba wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu kace kuma wannan yana da yawa ma a cikin alqur'ani inda za a samu hadisi ya zo ya soke aya a koma aiki da hadisin ko kuma hadisi ya yi taksisin wani umumi na aya a koma yin aiki da yadda hadisin ya faɗa a bar yadda ayar ta faɗa a umuminta misali lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai haramta shayarwa da za ta iya haramtar da karka auri matar da ta shayar da kai karka auri 'ya'yanta a tahrimu bin raba'a kenan sha guda nawa ne waɗansu malamai suka ce kowane irin sha don Allah ya ce wa umma hatu kuma lati kuma wannan ita ce matsabar malikiya da hanafiya shafi'iya suka ce sha uku ne don annabi sallallahu ya ce la harimul masfatu wal masfatan hanabila suka ce a'a dole sai ya zama sha guda biyar yaro ya kama mama ya sha ya sake ta sake ba shi wani lokaci ya sha ya sake har sai an yi sau biyar to nan shine ta zama uwarsa ta wajen shayarwa ƴaƴanta sun zama kannansa ko ƴan uwansa ta wajen shayarwa ana fahimta to a wannan yanayin sai aka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nana Aisha wadda take cewa ya kasance wato abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama na daga shan maman da yake wato wato yake haramtar da tsakanin yaron da ya sha da matar da ta bashi sha har guda goma ne kana fi ma unzila min alquran ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fa nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yutla min alquran tace da goma aka ce sai aka shafe sai aka dawo da su biyar biyar din ma sai aka shafe karatu tace amma waɗansu ba su ma san an shafe ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suna karanta shi daga cikin suratul ahzab sun ɗauka har yanzu akwai sai aka ce kai an fa shafe wannan amma har yanzu yana aiki amma me yake aiki yanzu hadisin ne ba ayar ba domin ayar babu ita a cikin alkur'ani yana cewa hadisi yayi ne kenan ya shafe aya an fahimci wannan yana daga ciki kuma shine za ga yadda Alƙur'ani zai zo da am sai hadisi kuma ya sa Allah ya ce kar ku aure mace iri kaza kar ku aure mace iri kaza kar ku da ya gama faɗa sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum duk wanda ba wannan ba ya halatta ku aura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce eh haka ne amma ga ƙarin bayani la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la yujma'u bayna al-ammati wa khalatiha kar a hada tsakanin mace da gwaggwanta a matsayin kishiyoyi kar kuma ka auri mace kuma ka zo ka auro innarta su kishiya da ita alqur'ani ne ya hana wannan babu a cikin alqur'ani inda Allah ya ce Allah ya ce kar ka hada tsakanin ƴan uwa ne wa an tajma'u bayna al-uktayn sai annabi sallallahu alaihi ya ce da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum eh akwai wani ma sai ya kara ba sokewa yake daina taksisi ne daga umum kaga hadisi yana da karfin da zai iya haka kuma ba mutumin da yanzu zai ce a ya halatta ka auri mace kuma ka auri gwaggwanta ka hada su tare kuma a hadisi ne wannan sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce ya haramta kar a ci kaza kar a ci kaza kar a ci kaza sai ce banda waɗannan Allah ba abin da ya haramta kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala fa'im yata'amuhu illa duk abin da yake haram to ga sunan kadai talace illa an yakuna maitatan au daman masruhan au lahma khinzir abubuwa nawa kenan fa innahu rijis Allah ce wannan ne kadai Allah ya haramta ma uhiya duk abin da aka mun wahayi ba wani abu haram in banda wannan yanzu babu wani abin da yake haram a musulunci a ci banda waɗannan a sunnan manzo Allah ta salama aka samu cin jakin gida yana cikin waɗannan ne yana cikin wanda Allah ya faɗa anan babu amma ya halatta a ci cin kare yana cikin waɗannan amma ya halatta a ci da annabi sallallahu ya hana kar a ci duk abin da yake da fiƙa yake farauta da ita yana cikin wannan da annabi sallallahu ya ce kar a ci duk abin da yake da yake yake yake farauta da faratunsa yana cikin wannan baya ciki don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zaka karba wannan zai kai mu matsala ta gaba akan annabi shine abin da ya jawo waɗansu 'yan zamani a yanzu 'yan ba ni na iya da suke yin kutse a kan maganar annasihu wal mansu da kuma aikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama akan bayanin alkur'ani da taksisinsa ko kuma naskinsa, sai suka kawo wani sabon abu wanda tsohuwar magana ce da ta mutu suka sake dawo da ita cewa waɗansu hukunce-hukunce da muka gani a musulunci gaskiya babu su suka ce saboda Allah bai faɗa ba kamar rajimus zani al-muhsan mutumin da ya taɓa aure ya yi zina a jefe shi suka ce wannan babu a alƙur'ani hadisi ne zo da shi kuma hadisi bai da ƙarfin da zai iya soke aya haka wannan hukunci babu a musulunci wannan maganar asalinta khawarij ne suka fara ta da mu'tazila tun a zamanin da amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i ba wanda ya sabani cewa lallai hukuncin azzani al-muhsan shine a jefe shi mu'tazila da suka kawo wannan da su da khawarij waɗannan 'yan zamanin da suka leka dama ba so suke a rika yin haddi na Allah ba sai suna nema a rinka ragewa sai suka fara ragewa da wannan suka ce ai babu a cikin alkur'ani haka wannan yana daga cikin abubuwan da yanzu yake tashe a waɗansu ƙasashe har cikin waɗansu ƙasashe na musulmi suna karɓar wannan da cewa za su cire shi daga cikin shari'ar musulunci ba batun a jefe mutum hukuncin da aka sani a alƙur'ani ko ka yi aure ko baka yi aure ba shine azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda kawai ai bulala ɗari ba bambanci tsakanin mai aure da marar aure shubuhar ta farko kenan cewa Allah cewa ya azaniyatu wa zani Allah ya ce sai wanda bai aure ba kuna fahimta shubuhar ta biyu suka ce Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin alkur'ani a suratul nisa a cikin ayar wa mallam lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minat har zuwa inda Allah ya ce fa idza uhsinna idan ku yanjinku suka yi aure fa in ataina bi fahisha kuma sai suka zo suka yi zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab to za ku yi musu hukunci rabin irin wanda ake yi wa waɗanda ba bayi ba yantattu kenan menene hukuncin waɗanda ba yantattu ba idan sun yi ai waɗanda suke yantattu idan sun yi zina bulala ɗari Allah ya faɗa Qur'ani to nawa ne rabin sa bulala hamsin sai suka ce to Allah ya ce anan idan sun yi aure kuma suka yi sai ku musu bulala hamsin suka ce ai da sai Allah ya faɗi rabin kisa kuna fahimta suka ce tun da Allah bai faɗa ba Allah bai san da wani kisa ba da maganar jifa babu shi suka ce wannan hadisi ne kawai aka kirkiro kuma shi buharsu ta gaba ita ce ko da ma ya inganta annabi ya yi, sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jefe wani wanda aka samu yi zina kuma muhsan to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne kafin wannan ayat ta suratul nur ta sauka amma da ta zo sai ta hada tsakanin da muhsan da ghairul muhsan duka hukuncin su ɗaya ne sun dogara akan wani hadisi da imamu muslim ya ruwaito ta hanyar abu ishaq shaibani yana tambayar abdullahi ibn abi aufa shi kuma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yace da shi shin da gaske ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jefe wanda ya zina ya taba aure ya ce kwarai annabi ya haka nima na gani sai ce to shin an yi haka kafin suratun nur ne ko bayanta sai ce la ni ban sani ba sai suka ce tun da haka ne ya ce bai sani ba a ah, ashe ma abun kafin ma suratun nur ne za ka suratun nur ka duk ta yanke hukunci a zane ya tuwa zani jilidu a musu bulala kuna fahimta wannan maganar ibnu hajar ya mata fata-fata ya ce tabbas suratun nur bayan ta zo ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da jifan waɗanda suka yi zina inda musal ya ce saboda hadisin jifan musal abu hure da ne ruwaito hadisin na ma'iz shi ya ce ma'iz ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na yi zina a ƙarshe annabi ya ce aje a jefin shi wa ruwaito na hadisin abu huraira yace abu da bai musulunta ba sai shekara ta bakwai ita kuma suratul nuru Allah ya saukar da ita ne lokacin hadisatul iski hadisatul ifki kuma ta faru ne a shekara ta biyar bayan hijira ba kaga an gama hadisatul iski an saukar da suratul nuru an yi azani ya tuwa zani kuma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a jefe ma'i na fata an gane wannan hadisin yana aiki yana ƙara fassara da Allah ya ce azzaniyatu wazzani in dai ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ka dai a tafsirin qur'ani to kai da cewa azzaniyatu wazzani tana magana akan wanda bai aure ba wanda ya aure kuma ga hukuncin sa nan hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cikin Bukhari da Muslim Umar ya hau kan mumbari saboda irin waɗannan mutane yace inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq yace Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaskiya wa anzala alaihi alkitab Allah ya saukar masa da alqur'ani fa kana fi ma anzala alaihi ayatar rajmi fa qara'tuha yace daga cikin abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama hadda ayar da tace a jefe wanda yayi zina ni na karanta wannan ayar da kaina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanta wa akaltuha kuma na fahimce ta wa wa'aituha kuma na haddace ta wa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi ya aiki da ita ya jefe wanda yayi zina ya yi aure wa rajamna ba'dahu mu ma muka yi haka bayan sa fa aksha in qala bin nasi zaman ina jin tsoron nan gaba idan zamani yayi nisa an ya kula ka'il wani dan bani na iya yazo yana cewa ma najidur rajma fi kitabillah ai a cikin alqur'ani ba maganar ai jifa yace fayadillu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai su bata ta hanyar sun bar farillar da Allah ya saukar da ita alqur'ani farrajmu haqqun yace wannan jifa tabbas ne alaman zana idza ahsana min rijal duk wanda yi zina ya taba aure daga cikin maza wanda ta ko mata idza qamatil bayyana idan dai an tabbatar da hujja a kansa aw kana ko kuma aka samu mace ta yi ciki aw ikiraf ko kuma an samu mutum da kansa ya zo ya yi confessing ya ce ya yi wa karkara tuha ya ce ni na karanta wannan ayar ga yadda take sai karanta ta ashaiku wa shaikatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizul hakim shi wannan ayar haka na haddace ta amma an shafe karatunta amma hukuncinta yana nan shi da abin da muka faɗa jiya mimma nusikhatit tilawa wa baqiyal hukm an fahimci wannan haka wannan hukunci yana nan a cikin musulunci ibn ya ce da ijma'in dukkan malaman musulunci duk wanda ya saba ya kama kai ta shibuwa a nan to ka sani baya cikin jerin malaman musulunci irin waɗanda Allah ya ce ka musu biyayya jama'a an fahimci wannan to sai matsala ta ƙarshe aya ta ƙarshe سألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل نعم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد قتل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم shin ko so kuke ne ku rinka tambayar annabinku kama su ila Musa min qabl kamar irin yadda aka tambayi annabi Musa a baya wa man dalil kufra bil iman duk wanda yi musayar imani da kafirci faqad dalla sawa sabil to wannan ya fata daga tsakiyar hanya wannan ayar babban abin da take karantarwa shine musulmi ya zama yana da ladabi a wajen tambaya ba komi ake tambaya ba ba kowa ake tambaya ba kuma ba koyaushe ake tambaya ba amma tambaya tana nan a musulunci haka idan za ka yi tambaya a musulunci ka sani akwai ka'idoji da laduba akan tambaya ba kowa ake tambaya ba fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu idan ba ku sani ba masana kaɗai za ku tambaya Waka ka tantance malamin da za ka yi tambaya a wurinsa. wajen tsoron Allahnsa wajen iliminsa waɗannan abin guda biyu akwai mutumin da yake da ilimi amma kai ma kafin shi girma a wurin Allah saboda iliminsa na banza ya baya tsoron Allah zai iya faɗar komi ya ajiye ilimin a gefe ya juya karatu akwai kuma wanda akwai ɗanɗan tsoron Allah da rawani amma ba karatu irin wannan shi kuma karka tambaye shi saboda bai zama ahlul zikir ba waɗannan abubuwa guda biyu idan suka cika shine zaka tambayi shine zaka yi tambaya sannan kuma ka sani ba akan komai ake tambaya ba sai abin da ka san da cewa domin ka nemi sani saboda cewa Allah yi in kuntum la ta'lamu idan ku ne ku sani ba idan ka sani kar ka yi tambaya don ka ɗana malamin ka ji shi yana sa ra'ayin yake sannan kar ka yi tambaya wani ya gaya maka amsa yanzu ka sani kai kuma sai ka zo kana tambayan wannan don kana neman mai sauki Allah ya ce a'a in kuntum la ta'lamun in baka sani bane ka riga ka tambaya an gaya maka ka sani kuma ka zo kana kara tambaya baka sani bane kike tambaya saboda wancan bai maka daɗi ba don haka kai kana so addinin Allah ka rinka zaben irin wanda ya dace da son ranka ne Allah ku sai ya bar gaskiya sai ga wanda kake so sannan ba koyaushe ake tambaya ba ya cancanta ka tambaye shi kuma baka sani ba amma akwai yanayin da ka san bai kamata ka yi tambaya ba akwai yanayin da ya kamata ka yi ladabi wa wanda za ka tambaya ka yi ladabi wa irin matsalar da za ka yi tambaya a kanta tambayar da ka san na neman sani ne tambayar da ka san za ka sani amma in ka sani zai maka amfani ne akwai tambayoyin da ake tambaya wanda ba za su muku amfani komi ba shine abin da shekul islam yake cewa ma la ka jahluhu wa la yanfa'uka ilmuhu don ka sani ba zai kara maka komi ba don baka sani ba kuma bai rage ka da komi ba irin wannan karkai ma yi tambaya akai ina fata an gane wannan sana na gaba idan za ka yi tambaya kuma ka tambaya wato a irin hai'a yanayin da ya dace akwai tambaya ta rashin ladabi musamman kuma a zamanin yanzu da muke da social media ya zama kana da ladabi akan malamin da za ka yi masa tambaya saboda wanda har Allah da kansa alkur'ani ya ce ka tambaye shi ya kamata ka girmama shi duk wanda alkur'ani ya yi reference gare shi ya ce in baka sani ba in ji alkur'ani ka je ka tambaye shi ya kamata ka girmama shi gwargwadon yadda kake girmama alkur'anin da ya ce ka tambaye shi akwai tambayoyin da Allah baya son irinsu irin waɗannan tambayoyi kamar bincike akan abin da shari'a ba ta yi magana a kai ba kuma ba a nemi dole sai ka sani ba ka ce kai sai ka tambaya shin yaya kaza yaya kaza irin tambayar neman kwakwaf din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah yace zaruni ma taraktukum duk abin da kuka ji nayi shiru kuma ku yi shiru fa inna ma ahlaka man kana qablakum domin abin da ya halaka yan baya shine kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambaya da sabawa za su yi tambaya amma ba za su yi aiki da shi ba an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yawan tambaya sai in tambaya tana da amfani ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al-Mughira ibn Shu'ba yace Allah ya yarda muku da abu uku ya kuma hana ku abu uku daga cikin abin da ya hana ku shine kila wa kala jita jita ai an ce kaza an irin yada irin wayannan maganganu daga ka ga abu kai ma watsa in bai da tabbas musamman ma akan addini an ce an yi kaza akwai falala a karanta sau kaza a maimaita in kai kai shiyarin sau bakwai duk wanda ya zai ga kaza a wurin annabi za su yi hannu da shi karyar banza sai mutum ya tura kuma sai ya gama tura ma sai ya tura maka ya ce malam wannan ya inganta bayan ya riga ya tura irin waɗannan tun daga farko kar ma ka fara annabi sallallahu alaihi ya ce baya son kila wa kala sai abin da ya tabbata wa ida'atal mal Allah ya hana barna ta dukiya duk abin da ba mai amfani ba karka kashe kudin ka akai sannan wa kasrata su'al yawan tambaya sanadisi ya tabbata daga wato sa'ad ibn abi waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min a'zamil muslimina fil musulmi na jurman ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa laifi a cikin musulmi shine rajulun sa'ala an mas'alatin lam tuharram fa hurrimat min ajli mas'alatihi wata matsala da da ba a ce haram ba shi kuma garin bincikensa har aka haramta wa mutane duk abin da je an yi shiru kai shi shi sa ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam Dara Qutni ya ruwaito daga wato sahabin nan abu sa'laba al-kushani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an ashiya'a ghayra nisyanin rahmatan bikum fala tas'alu anha akwai abubuwan da Allah ya yi shiru a kansu ba wai don Allah ya manta ba ne haka kuma san ku tambaya yadda Allah ya yi shiru kuma ku yi shiru sai ka ce sai an gaya maka mai ma'anar alif lamin kai ne wa me alif din me lam din eh akwai ijtihadi da waɗansu malamai suka yi amma dole sai ka sani in ka sani ne zai ƙara maka an fahimci wannan da kyau shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abba Allah ya kare da gare shi ce ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mutanen da suke da alheri irin sahabban Annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ladabi akan tambaya yace ma ta'aluhu illa an na ta mas'alatan kulluha fil qur'an su ba su tambaye shi ba sai tambaya guda sha biyu kadai kuma duka a cikin alqur'ani yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi yas'alunaka an al-khamri wal maisir wa yas'alunaka an al-mahid yas'alunaka an al-anfal dukkan sai ce guda goma sha biyu suna nan a cikin alqur'ani zaka gani saboda ladabi irin nasu da shi da albara ibn azib yace akwai Ya ce akwai abin da ina so in tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zan shekara ina kallon shi ina so in tambaya amma saboda haiba da tsoron abin da Allah ya ce sai in ta hakuri har sai dan kauye in yazo ya tambaya sai in ji shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum kar ku tambayi wani abin da in aka ba ku amsa ma ba cutar da ku zai yi inda za ku yi shiru idan abin bukatar a ku sani ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya muku to yanzu babu manzan Allah sallallahu alaihi sallama akwai wakilansa da kuma magadansa sune malamai mu girmama malamai a wajen tambaya idan za ka yi tambaya ga malami ka tace tambayar ka tace lafazin tambayar sannan kana yin tambaya ka yi ladabi a cikin tambaya don malami bai baka amsa ba karka ji haushi ba sa bane sai ya baka amsa akwai tambayar da zaka wani malami yana jin ko kwanto ne doka sai ya shiru sai ka ce malamin baya son amsa tambaya ta yi bai da lokaci ta yi kana katse shi ana cikin karatu kana daga hannunka shi ya bar abin da yake ya baka amsa ta yi ka yi tambaya ka turo kana so ya bar abin da yake duka ya ki ya bude kuma ya bude karanta dole ya baka amsa yanzu in bai yana da girman kai duk wannan yana daga cikin rashin ladabi a wajen tambaya a musulunci ana so mu zama muna da ladabi a wajen tambaya kuma mu tambayi abin da mun tambaya da gaske don muna so mu sani ne sannan kuma idan mun sani mu yi aiki da shi domin karkai ta tambaya akan abin da ka san fa ba aiki da shi za ka yi ba Aisha radiyallahu anha ita da ɗalibinta Masruq yana yawan tambayanta ta ce masa kai lima tuksiru hujjatallahi ala nafsi me yasa kake ta tara wa kanka hujjar Allah ne aw kullama ta'altani azilta biha duk abin da kake tambaya kana aiki da shi ne ka ba fa duk abin da mutum yake tambaya ma aiki da shi zai yi ba mu ji tsoron Allah mu tantance me za mu tambaya wa za mu tambaya yaushe za mu tambaya kuma a wani yanayi za mu tambaya fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh